labarai da su a halin yanzu. To gwamna Abdullahi Umar da je mai barin gado ya yi naɗin sabon kwamishina a jihar Kano. Dangane da kuma bai wuce sauran 'yan tsawo'i ya sauka a karagar mulkin na jihar Kano ba. masu sauran mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka sai ku tare zaman kutsaf amma kafin nan Allah muna nema ku da ku taimaka ku danna mana subscribing kami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne zai ci gaba da baku damar samun sabon rahotannin mu a kodiyo shi da zarar mun ɗaura su ila kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma kan ne zai ci gaba da ba mu ƙwarin gwiwa wajen shiga gudanar da sakuna ta da kuma nemo ku rahotanni da domin su masu sauran mu ga cikakken rahoton. to yayin da ya rage dai sura 'yan sau'i e ya bar karagar mulkinsa wato gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje ya kara rantsar da wani sabon kwamishina kuma rantsuwar na zuwa ne kasa da mako daya bayan gwamnan ya ba dukkan masu riƙe da makamin mulki na jihar kano da umarnin su ajiye makaman su zuwa ranar juma'a jiya kenan ganduje dai ya rantsar da abdullahi abbas sumaila a matsayin sabon kwamishina a hukumar zaɓe ta jihar kano wato kansik kwamishinan shari'a na jihar mai barin gado barista an lawan ne ya rantsar da sabon kwamishinan yayin taron majalisar dantarwar jihar na ƙarshe wanda ya gudana a jiya juma'a a fadar jihar kano da yake jawabi bayan rantsar da sabon kwamishinan gwamna abdullahi umar ganduje ya ce a rantsar da kwamishinan ne bayan majalisar dokokin jihar ta kano ta tantance ta da kuma amincewa da natsa shi a matsayin sabon kwamishina da ganduje ke cewa muna fatan za ka yi aikin ka yadda ya dace saboda a muhimmancin da hukumar zaɓe take da shi musamman wajen shirya zaɓen ƙananan hukumomi a jihar kano kazalika ganduji ya ce kuma kada ya sa wani tsoro a cikin zuciyarsa domin ko shakka babu shi kwamishina ne mai zaman kansa kuma wanda babu wanda isa ya taɓa sa. To masu sauran mu anan ne muka mu ƙarshe wannan takaitaccen rahoto. Masu sauran mu da ƙarshe me za ku iya cewa dangane da wannan rahoto. An gode muna da na sakon naku a sha mana karta kwana wato comment.